بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a yau litinin goma sha ɗaya ga watan safar a wannan shekara ta hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da hudu ga watan disamba shekara ta biyu da goma sha biyu miladiya mun haɗa wannan masallaci na makil bani yasa a cikin wannan daura da ake gabatarwa za mu ɗora inda muka tsaya a karatunmu na jiya a cikin wannan littafi mai albarka littafin ulumul qur'an a tafsiratu fi ulumul qur'an a jiya darasinmu na biyu mun kammala batu akan abin da ya shafi al al awwal abin da ya shafi darasi na farko a littafin a yanda a karatunmu na jiya muka yi sharhi kan abin da ya shafi ta'arifin qurani mai girma yake kenan sannan kuma muke magana yadda al-qur'ani mai girma ya zama gagara badau gagara koyon masu koyo ubangiji subhanahu wata'ala ya kalubalanci arnan da da na yanzu a kan su taru mazansu da matansu mutanensu da aljanunsu a kan su iya kawo kwatankwacin alkur'ani baki ɗaya suka gaba mataki na farko kenan mataki na biyu aka sassauta cewar to su je su kirkiro surori guda goma su kawo kwatankwacin na alkur'ani suka gaba abu na ƙarshe aka ce to su je su kawo ko da sura ɗaya ce tallin tal su je su kawo irin sura alkur'ani abin ya fassara amma idan suka koma gefe guda suka tara mutanen su su dinga asha suna ta zage-zage suna ce alkur'an na ai magana bokaye ne ai akwai bokaye a cikin su su je su taro bokaye su irin wannan zancen mana an sun tara kuma mutane su ce launa sha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatir al-awwal ce da mun gada ma da mun faɗi irin wannan to har yanzu ba su ga daman ba bayan an kalubalance su su kawo an kalubalance su su kawo irin qur'ani duka abin ya faskara aka ce to an rage su kawo surori guda goma cikin yatsun hannu abin ya faskara aka ce su kawo kuma daidai da sura guda daya wannan lalle lalle ya nuna mana alqur'ani mai girma littafi ne wanda yake al kubra da ubangiji subhanahu wata'ala ya bai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yau za mu tashi al-mabahadhu thani inda malam yake cewa المبحث الثاني أسماء القرآن للقرآن الكريم أسماء كثيرة وكثرة الأسماء تدل, تدل على شرف المسمى وعلو قدره قال يتي المبحث الثاني بنتكي نبيو درسي نبيو أتكي لتافن باو درسي نبيو أدور الرب يتي أسماء القرآن wannan zai yi magana ne akan abin da ya shafi sunayen alkur'ani mai girma domin asma jami'i ne na ismi yace asma'ul qur'an sunayen alqur'ani mai girma wannan ya nuna mana kenan qur'ani yana da sunaye da yawa shi yasa yace asma'ul qur'an bai ce ismul qur'an ba wala yace alqur'anul karimi asma'un kaseera lalle alqur'ani mai girma alqur'ani mai daraja yana da sunaye da yawa idan ba suna ɗaya ba suna biyu ba yana da sunaye da yawa wa kasratul asma kuma yawan suna tadullu ala sharfil musamman to lalle kan yana nuna darajar wannan abin da ake kira yawan sunan da yake da shi to ya nuna yana da daraja yana da martaba yana da kima wa uluwi qadri kuma ya nuna yana da babban matsayi saboda ne saboda yana da sunaye da yawa sunaye da yawa yana nuna matsayinsa ba karamin matsayi bane tunda ya ɗara abin da ke da matsayi da ke da suna ɗaya ya ɗara mai suna biyu yasa aka ce kafaratul asma yawan sunaye ta jullu ala sharafin musamman lalle hakan yana nuna cewar wannan abin da aka ambata yana da matsayi yana da ɗaukaka yana da daraja yana da girma mala yace wa ashharu hadhihi asma mashhuran waɗannan sunaye da alqur'ani yake da su alqur'an yana da suna na farko sunan shi alqur'an abin karantawa inda mun karanta mun gana a darasin shekaran jiya alqur'an yana zuwa da ma'anar qira'atan لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا فاتبع قرآنا أشيك أن أكي تراش على القرآن لتافي من وند أكي كرنتاوا بوند أكي سنيا ne a rataye shi kuma sai sabuwar shekara ɗauko a ce an gano wannan shekarar ta sarakuna ce wannan shekarar ta masu kuɗi ce kazan ba a taɓa cewar wannan shekarar ta talakawa ce tunda ba abin da za a samu a hannunsu amma an ce wani shekara ta gwamnoni ce wani shekara ta sarakuna ce sune za a samu wasu abubuwa a wurin su sai a yi ƙur'ani ƙarya a faɗi waɗannan abubuwa to alqur'ani ba wai an yi shi ne dan kawai a abin nan a rataya shi a cikin bango ba hmm. an yi shi ne don a karanta shi ne qur'an ubangiji subhanahu wataala yana faɗa yana cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'an wa dalil nasi wa bayyinatin min alhuda wal-furqan shahru ramadan watan azumin ramalan. allazi unzila fil qur'an wanda yake a cikin wannan wata aka sauka da alqur'ani mai girma hudan linnas shi alqur'ani din shari'a ne ga mutane baki daya wa bayyinati min alhuda kuma littafi ne da ke kunshe da bayanai dalla dalla na abin da ya shafi shari'a wal furqan da kuma bayani na raba gaddama fayyacewa tsakanin ƙarya da gaskiya kenan wannan aya ta tabbatar mana da cewa alqur'ani yana da sunan alqur'ani wannan kenan wanda yake wasu littafan kamar bible yana cikin abin da aka kalubalance shi har yanzu a cikin bible babu sunan bible a ciki amma sabanin al'kur'ani a cikin al'kur'ani dan akwai lafazin alqur'ani shahr ramadan alladhi unzila fi hadha alqur'an inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam innahu laqur'anun karim kaga akwai sunan al'kur'ani mai girma wannan ɗaya ne daga cikin sunan al'kur'ani a ce sunan shi alqur'an qala wa minha al-furqan yana daga cikin sunayen alqur'ani kuma al-furqan ma'ana littafi ne da ke raba gaskiya da ƙarya dan kada a cakuɗa su ubangiji subhanahu wataala yana cewa tabarakal ladzi nazzala al ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira tabarakal nazzala albarka daukaka ta tabbata ga wanda ya sauka da alqur'ani ala abdihi ya sauka da alqur'ani ne ga bawansa liyakun lil alamin nazira dan alfurqan din ya zama wa'azi ne lil alamin idan ka ce al alam al alamin jami'i na al alam idan ka ce al alam kullu ma fi wallah wa huwa alam ya shafi duniyar mutane tsuntsaye mala'iku da sauransu qur'ani wa'azi ne ga mutane qur'ani wa'azi ne ga aljanu to shin qur'ani wa'azi ne ga mala'iku malamai sun kara ma juna sani akan wannan wasu ka ce wa'azi ne ga mala'iku saboda a cikin alqur'ani ne aka ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahu min dunihi kazalika najzi jahannam zalika najzi zalimin a qur'ani ne aka ce wa man yaqul minhum duk wanda ya faɗa a cikin mala'iku yace inni ilahu min dunihi shi a bauta mishi kuma bayan Allah mala'ika ya ce shi a bauta mishi aje bautar Allah Allah ya ce fadaraka najzi jahannam zalika najzi al-zalimin wannan da ya nuna mana cewar al'kur'ani littafi ne da ya zama lil alamin nazira wa'azi daga kowa da kowa ba wai wa'azi daga gamagarin mutane ban da wasu kebantattun mutane ba wata shahid anan shine Allah ta'ala ya ce tabarakallazi nazzala alfurqan sai Allah ta'ala ya kira alqur'ani da sunan al sai ka kiyaye dan an ce yana da sunaye to kuma ba mutum zuwa zai dinga kirkiro mu qur'ani suna ba shi yasa malam ko ga duk suna ɗayan ya faɗa sai ya kawo dalili daga cikin alkur'ani ta ba a ci faɗi mutum zai je ci to haka ne yi dalilin nan suna da yawa kowa ma ba zai je kikiro na shi abin kuma sai zama ba addini ba kenan wa ha daga ciki akwai azzikir batu kenan ba abu ne da za a yi gumba a kana karanta shi harshenka yana motsawa zuciyarka tana ji abin da yake karantawa kuma kana faɗa kowa da saƙon da yake ɗauke da shi shi ma'anar azzikir wani kwakwalwa ka ta dan sha'afa daga karanta sai ka a ashe hukunci kaza hukunci kaza yana tsarantar kai yana tunasar da kai abin da ka manta Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu ne waɗanda muka saukar da azzikir kaga azzikir a shine ne alqur'ani ne girma saboda ka shine ma babban zikiri wa man shaghala alqur'anu anhu lisanahu yana alkhaira ajri zakirina mukammal haka imamu shafi ya faɗa yake cewa wa man shagala alqur'ana anhu lisanuhu duk wanda harshen sa ya shagala da karatun alqur'ani yana la khaira ajri zakirin mukammala zai sami mafi kyawun ladan masu zikiri baki ɗayansa saboda ya shagaltu da abin da yake shine afdalu zikir shine karatun alqur'ani mai girma kuma muna magana karatun qur'ani ne in mutum ya karanta shi da larabci ba in ya karanta shi da yaransa ba wa minha alkitab yana daga cikin sunayen alkur'ani alkitab idan aka ce alkitab rubutacce saboda rubuta shi aka yi a rubuce yake littafi ne gashi Allah madaukakin sarki yana cewa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja da Allah ta'ala ya kira a anan da sunan alkitab zalika alkitabu la rayba fi hudan lil waɗannan sunaye guda hudu da malamin ambata na san ko yanzu na ce banda wannan ayar da malam ya kawo akan alqur'ani ka kawo wata ayar za ka kawo inna hadha alqur'ana za ka kawo innahu laqawlu rasul abun nan abun nan innahu laqur'anun karim za ka kawo wannan ayar za ka ga ayoyi da yawa da suke magana akan qur'ani haka nan da malam ya kawo alfurqan za ka kawo wata ayar da ba wannan ba a matsayin dalili akan qur'ani kamar shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan kuma bayan wannan za ka iya kawo su ayyukan azikir da alkitab da malam ya kawo laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum ga kitab shine alqur'ani mai girma malam yake cewa wa ma ada zalika mimma zukira annahu min asma'i abinda ba waɗannan ba shine wa ma ada zalik ada fi'ili ne ko ismi ne saboda mai zama fi'ili saboda ma ta gabace shi to tun da fi'ili ne za sai zama maf'ulun bihi kenan wani gina da ko wa ma a da zalik abinda ba wannan ba ba waɗannan guda hudu da muka ambata ba min ma zukira daga cikin abubuwan da ake faɗa ake cewa annahu min asma'ihi wai yana cikin sunayen Alƙur'ani mai girma ka lafzi karim kamar lafazin karim a faɗin Allah ta'ala da yace innahu laqur'anun karimun to lafazin karimun sunan alqur'ani ne ko sifa yace wa lafzu mubarak da lafazin mubarak mai cike da albarka da Allah ta'ala ce wa hadha zikrun mubarakun anzalna waɗannan lafaza guda biyu lafazin karim da lafazin mubarak shin sunaye ne na alkur'ani ko kuwa sai malam ce wa na zalik da makamancin haka makamancin waɗannan guda biyu fatilka awsafu lil qur'an ce to waɗannan fa siffofi ne na alkur'ani la asma'u lahu ba sunayen ba bane kuna jina da kyau kuma anan misali guda biyu malam ya bamu ya ga wani misalin karim mai cike da karamci ya kawo mana misalin mubarak kuma ya ce wa nahawi zalik da makamata kamar aziz wa innahu kitabun azizun aziz ba suna alqur'ani bane sifa ce ta alqur'ani mai girma kamar ar-ruh suna ne na alqur'ani ko kuma sifa ce sifa ce wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha wannan ar-ruh sifa ce ta alƙwarai na cewar yana da cikin sifofin shi yana rayar da jikin da yake mataccen jiki wanda yake ya riga ya mutu aka karanta mashi alƙur'ani mai girma ya karɓi shiriyar alƙur'ani mai girma sai zama na yara ne afa man kana mayitan fa ahyaynahu wa ja'alnahu nuran yamshi bi fil nas kamar masalin fi zulmati lati takharijun minha haka ma kamar lafazin nur suna yana alƙur'ani ko sifa يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا نورا مبينا شما سوى شيء تعالى القرآن من جنوة بصونا إلى القرآن من جنوة كما لفظ مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين هذا مبين صفة كتاب كما لفظ مجيد بل هو قرآن مجيد هذا مجيد صفة كتاب alƙur'ani mai girma kamar labazin bashir da nazir kitabun fusilat aya qur'anan arabiyyan li qawmin ya'lamun bashiran shi qur'anan arabiyyan din kenan bashiran wa nazira mai bishara ne ga wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin qur'ani ne ake cewa bashir ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar a cikin alqur'ani ne faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga zama bashir kenan nazir a cikin qur'ani ne kuma ake samun gargadi fatakun nar allati u'iddat lil kafirin wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun bala man kasaba sayyi'atan wa hata bi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kaga nazir kenan da bashir da nazir sunaye ne na alqur'ani ko sufufi ne na alqur'ani sufufi ne na alqur'ani mai girma to haka dai za a gansu da lafazin shifa يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين هذا جاء شفاء وركة da qur'ani ne mutum zai samu warakar babban ciwo dan ba mafi cuta mafi muni irin cutar zuciya wacce take idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al kullu ala wahiya al a qur'ani ake samun waraka duk abin da ke duk cutar da ke samu cutar hasada cutar shirka cutar bid'a cutar kafirci cutar shubha duk mutum zai samu bayanin ta filla filla daki daki a cikin alqur'ani mai girma kaga ya zama shifa kenan ya zama rahama ya zama kuma hudan shiriya duk waɗannan siffofi ne na alqur'ani mai girma ba sunaye ne na alqur'ani mai girma ba kenan idan an ce kawo sunayen alqur'ani sai kawo alqur'an sai kawo alkitab sai kawo alfurqan aka ce lissafo sifofin alqur'ani sai ka kawo shifa sai kawo hudan ka kawo rahma ka kawo mubin ka kawo maji duk ayoyi kuma sun tabbatar da wannan to haka tabbatar sifofin sifofinsa ba abu ne da mutum zai tsaya ci to in haka ne to ai sifa kaza ma ta qur'ani ce a'a kowace sifa daya kawo sai an bata dalilanta dan karka je ka sifar da qur'ani da abin da yake ya tsare daga barin wannan sifar shi za ka ga mai qur'ani ne wanda magana da alqur'ani ne wanda ya sauka da alqur'ani shi ya sifata qur'anin da waɗannan sifofi din wannan shine ƙarshen wannan fasali din ƙarshen wannan darasi din na al sani abin da yake kunshe da shi yana kunshe da cewar alqur'ani mai girma yana da sunaye kuma yana da sifofi sunayen alqur'ani mai girma ba kagarsu ake yi ba sifofin alqur'ani mai girma ba kagarsu ake yi ba mana ji wannan da kyau kowanne suna aka faɗa a ƙur'ani sai an kawo dalili kowanne suna aka fada aka sifa aka faɗa sai an kawo dalili kuma wannan yana da mahimmanci sosai da sosai in ga tafan da ake rubutawa a babu ulumul qur'an za ga lalle wanda ya rubuta littafin shi ba yana buƙatar ya zauna tukunna ya san me ma ake nufi da ulumul qur'an dan zai ɗebo abubuwan da suke sunaye na qur'ani ya mai da su sifofi ya ɗebo sifofi ya mai da su sunaye abubuwa da wallahu musta'an eh tunda da malamin ce mana abin da aka ambata da ba waɗannan ba sifofi ne to ya kamata mutum ya taƙaitu ga waɗannan hudun tukunna sai ya ce ga ummahatul kutub zai yake mutum ya sani littafin al fi ulumul qur'an a matsayin shi na ɗalibi da yake so ya daɗa zurfi akan abin da shafi ulumul qur'an na fara mana sai da imam sayyidi ya kawo fasali abin nan darasi na ɗaya na biyu na uku sai da ya kawo darussa tamanin a cikin a cikin al-itiqan akan abin da ya shafi ulumul qur'an nan alaikum salam nan nan wanne kara akan wannan at-tanzil ko ba nan lima fi suduri shi ma ya wani wa shifa'u lima fi suduri na'am eh mutum na da ciwo sai ya karanta <laughs> ya ce yanzu waɗanda suka halatta rubutun jiya in dai in dai batun wannan ne wani ma an tambaye shi maulidi yake Allah ya ce wa alal mauludi lahu rizqu wannan kace wata nan ne a gani wai shi ma yana gani ya kawo ayatan maulidi wa alal mauludi lahu wanda <laughs> sallallahu salamatu wal afiya darasi yana da abin nan sosai da sosai yanzu za mu shiga mabahas na uku kenan wannan mabahasin shafi da yake shi na alaikum salam نعم من المدى والقرآن نعم وكان أن يدعو الصفة السنة eh zai zuwa zai iya zama fuska zai iya zuwa a fuska na sifa zai iya zama a fuska na suna amma tunda kulura duk abinda ya yake suna yana da sifa da aka ce alkur'an sunan shi yana da sifa na a karanta shi kenan eh da aka ce sunan shi azzikir yana da sifa na a dinga aiki da darussan da ke ciki ina fata mun gane wannan da ke ko kenan da aka ce sunan shi alkur'an yana da sifa na shi yira gaddama ne duk wannan hayaniyar da ake yi wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a wannan ya ce musulunci wannan ya ce kafirci wannan ya ce tauhidi wannan ya ce shirka duk da za a ɗauko ƙur'ani a karanta duk da an fai da ƙur'ani ya yi bayani ya rarraba abin da yake tsakanin zare da abawa Allah ta'ala ya kiyaye Allah ta'ala ya mana jagora al salis ma'ana ulumul qur'an da yawa ake din ana cewa ulumul qur'an wani yana karatu kan ulumul qur'an ko kuma a cikin daurar da za a ake gabatarwa akwai darasin ulumul qur'an ina ba ta mu gaskiya nan da kyau ne menene ma'anar ulumul qur'an din shine malam ya ware wannan fasalin wannan shafin domin ya yi bayani abin da ake nufi da ulumul qur'an shi sai yace ma'ana ulumul qur'an ma'anar abin da ake nufi da ulumul qur'an a matsayin ka na dalibi da yake karatu kan ulumul qur'an sai aka tambaye ka ma ma'ana ulumul qur'an ko ma huwa ulumul qur'an me za ta ce shi yasa malam ya buɗe fasali mai zaman kansa domin ya yi bayanin abin da ake nufi da ulumul qur'an ana ba ta mun fahimci wannan da kyau qala hadha al-lafz murakkabun idafi wa lahu juz'an mudaf wa huwa ulum wa mudaf ilay wa huwa al-qur'an ku fahimci da yake yanzu kana darasin ulumul qur'an ne irin wata fiɗa da malam yema wannan al'amarin ya ne wata irin fiɗa tsargaggiyar fiɗa ya tsarge shi sosai da sosai ya ce hazan lafu wannan lafazin na ulumul qur'an murakkabun an haɗa shi ne idafi an haɗa shi ne a matsayin mudaf da mubaf ilai kenan da kace ulumul qur'an ya biyu ne a wurin akwai na farko shine mudaf akwai na biyu shine mudaf ilai kisa ce murakkaban idafi domin shi kashi tarkibin ya kasu kashi kashi akwai murakkabun masjid tarkibu mazdi kamar ba'al bat da ake kira ba'al bat sunan gari ne ba'al daban bat daban malamai suka ce ba'al shine sunan gunkin da suke bautawa ba'al bat kenan amma dai ba wannan muke ba ko malai ce walahu juz'an lafazin ulumul qur'an yana da tsagi biyu mudafun yana da lafazin mudaf yana da tsage na mudaf wa huwa ulul wa mudafu ilai da abin da aka jingina masa wa huwa alquran eh da kace ulumul qur'an akwai ulum na farko kenan shi ake kira mudaf akwai alquran shi ake kira mudaf ilai kamar usulul hadith akwai usul akwai alhadith kun gane wannan da ke ko kamar ulumul hadith akwai ulum akwai alhadis kamar usulul fiqh akwai usul akwai fiqh kamar ka ce me sunanta ka ce sunana abdurrahman akwai abd akwai rahman abdullahi akwai abd akwai Allah shine idafi murakkabun idafi shine yace to ka sani lafazin ulumul qur'an da da ka faɗi ulumul qur'an sunaye guda biyu ne aka hada suna na farko ulum suna na biyu alqur'an وله معنيان معنى باعتباره مركبا إضافيا ومعنى باعتباره علما ويقتضي البحث العلمي بيان كل من طرفي هذا المركب ما له يكتوى وله معنيان لفظ علوم القرآن ينادى معنى نوجد wannan jina da kyau ma'anan معنى da باعتباره مركبا إضافيا idan muka yi la'akari da kalmomi ne biyu aka hada sai mu ce to yana da ma'ana a irin wannan hadin da aka yi mishi wa ma'anan kuma yana da ma'ana ta biyu bi itibari alaman lura da cewar wani ilimi ne wani suna ne gamamman suna shine alam ismu ayyinul musamman mutlaqa alamu ka ja'farin wa khidnika in ji ibn malik a cikin al-khulasa yana da ma'ana bi itibarihi alam cewar wani suna ne da yake an ka ce ulumul qur'an suna ne guda in muka la'akari da nan yana da wata ma'ana ta daban in muka la'akari da cewar an hada suna na ɗaya da na biyu to shi ma yana da wata ma'ana daban yanzu yana da ma'anoni yau kenan shi sai ce ma'ana ma'anaya ma'anan bi itibarihi marakaban idafiyya yake nan wa ma'anan bi itibarihi alam wa yaqtadul bahth al-ilm bincike na ilimi shi zai hukunta bayanin kullum bayanin kowanne ɗaya min farafai hadal murakkab na tsagin gefen wannan tarkibi da aka bayani na ilimi shi zai fayyace wannan al'amura qal yanzu ya dauki al-murakkab al-idafi na farko kenan sannan ya zo yayi a matsayin shi na alaman kace ulumul qur'an kuna jina da kyau ulumul qur'an akwai ulum akwai kuma alquran sai ce al'ulum na farko kenan jam'u ilm na farko dai jam'i ne ba mufarad bane cewa ke yi ulumul qur'an ba ilmul qur'an ba sai ma ce to da kace ulumul qur'an al'ulum jam'i ne na ilm to an ce al'ilmu me shi sai ce wal ilmu fil lughati al arabiyya ilimi abun darin bakin larabci masdarin tushen kalma ne بمعنى الفهم والمعرفة وانديك ده معنى الفهم فهمت والمعرفة ده سنو ونا أبن ده أكي ما مغانا والمراد هنا كل علم يخدم القرآن الكريم ويتصل به ويستند إليه وينتظم ذلك علم التفسير وعلم أسباب النزول وعلم إعجاز القرآن وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم القراءات وعلم أد الآي وفواصلها وعلم الرسم العثماني وعلم اللغة العربية من نحو وبلاغة وسواهما ما لم يكتشوا والمراد هنا da muka ce ulumul qur'an muka ce al-ulum jam'i ne na al shi kuma al في اللغة العربية مصدر بمعنى الفهم والمعرفة ما لا يكي غندا أبن دا أجنبي دا علمي كينا أبن أفجل العربي ونا جينا ركيكو محمد بن صالح الأسلمين يكي العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه ما لا يكي والمراد هنا أبن دا أجنبي دا علوم أنا أنا إنا كينا anan da مكي magana علم qur'ani yace kullu ilmi muna magana ne a dukkan wani ilimi ya dumul qur'an al-karim da yake ma al-qur'ani hidima duk ilimi da yake ma qur'ani hidima to yana shiga cikin ulumul qur'an gwargwadon ala gwargwadon hidimarsa gwargwadon matsayinsa wannan jina da kyau kada dan ka an ce duk ilimi yana ma da yake ma al-qur'ani hidima yana cikin ulumul qur'an to akwai ilimin da yake ba da yake ma qur'ani ba zai wuce biyu bisa ɗari ba akwai kuma ilimin da yake yana yin ma qur'ani hidima 75 da biyar bisa ɗari wanne ne fi kusa mai 75 da biyar to daga gwargwadon yadda yake ma qur'ani hidima gwargwadon yadda wannan ilimin yake da matsayi a wurin alqur'ani mai girma mana yace wa yattasul bihi kuma yake da alaka da alqur'ani din ya khudumul al karima yana ma alqur'ani hidima wa yattasul bihi kuma yana saduwa da alqur'ani din wa yustanad ilayhi kuma ana jingina shi zuwa ga qur'ani din kenan ba komai mutum zai dauko kuma ya sanya cikin ulumul qur'an ya zama hakikanin ulumul qur'an din ba ina fata mu fahimci wannan da kyau yana da kyau mutum ya fahimci menene ulumul ne menene ba ulumul qur'an din ba a inda malamai suka ce ulumul qur'an dan abun zai baka mamaki sosai da su in ga wasu abubuwa da ake ɗebowa wai duk ana sanya su cikin ulumul qur'an sai ga ta ina ma ya zama ulumul qur'an mala yace wa yantazimu zalika yana shiga karkashin haka karkashin me kenan ulumul qur'an ilmu tafsir ilmu tafsir yana cikin ulumul qur'an to yanzu da muku tambaya da ilmu tafsir da ulumul qur'an daban-daban ne e wanne ne a am wanne ne a khas ulumul qur'an shine a am ilmu tafsir a khas kaji ba a cewa ulumul tafsir idan ce ilmu tafsir nan kuma a ce ulumul qur'an akwai abubuwan da suke suna cikin ulumul qur'an amma ba wajibi ba ne masanin qur'ani mai tafsiri dole su ya su kuna jina da kyau zan ba da misali guda ɗaya inna rahmatallahi qaribu min almuhsinin rahma da mai aka rubuta ta da ta kuri ko da ta guje da ta'ul marbuta ko da da ta'ul maftuha eh eh a'a inna rahmatallahi qaribu min almuhsinin wannan ayan nada maftuha ce ko marbuta eh masuha to ire-iren su kaɗan ne a cikin ƙur'ani da yake ka'idar ita ce a rubuta su marbuqa amma sai aka rubuta su maftuha wanda yana cikin ulumul qur'an amma ba cikin ilmu tafsir tunda a tafsiri ba bambanci da wacce aka rubuta buɗaɗɗiya da wacce aka rubuta ta rufaffiya kun bai wannan da kyau ko shi yasa wannan sai bai shiga cikin ilmu tafsir ba amma yana cikin علم القرآن yace wa ilmu asbabin nuzul da ilmin da ke yin bayanin sabubban saukar ayoyin alqur'ani mai girma da sauraron su nawa kenan biyu shi ma yana cikin ulumul qur'an su ne ma gaba gaba shi zama da kulure da jero su ya kawo ilmu tafsir shi ne kan gaba dan shi karanta shi ilmu tafsir yana da nashi babi babi masu tarin yawa wanda yake mun karanta da wasu kaɗan a cikin usulun fi tafsir wa ilmu ijaz alquran da ilmin da ke bayanin mu'jizar alqur'ani mai girma shi ma abu ne da ake karanta shi in kun lura je ai mala dan tsofo noma da yi yace an kalubalance su da qur'ani duka yace sun ka gaza aka kalubalance su da surori goma sun ka gaza aka kalubalance su da sura ɗaya suka gaza to wannan shi ma rubutu ne ilimi ne mai zaman kanshi ijazul qur'an shi ma anan sai ga wanne ne yake ciki wanne ne baya ciki in mu kuma ba a wasu shekaru da suka wuce an zo ana ta rubuta cewar wai harin da aka kai na 11 eh, September 11 September ya zo a cikin Qur'ani wa ai September shine wata na tara suratul Tauba sura ta tara da ji wanda an shafa dan waɗannan abubuwa wannan ba shi da alaka da ulumul Qur'an ba shi da alaka da mu'jizul Qur'an kawai dai mutum ne kawai dai zafin abin da bai sani ba kawai idan ta ce suratul Tauba ita ce sura ta tara kana nufin fa idan ka raba amfani kenan da tauba shine za ta zama ta tara to waɗanda suka ce da anfal da tauba sura ɗaya ce fa shi yasa ma ba bismillah tsakanin su ta zama ta nawa kenan ta zama takwas kenan sai ana ta kokari wai sai an yi sai an kwakwalo wani abin haka wani yake cewa lafazin wa anzala alhadida a cikin suratul hadid ya bada wani abin ya bada wata formula ilimin a ilimin kira na abin da ya shafi karfi ta zo da suratul hadid ita ce sura ta kaza ta ba da wata ta ba wata formula wannan ayar ita ce aya ta kaza ita ma ta ba da wani sako a ilimin sanin karfi to sai inda ya samu matsala in ya lissafa fatiya a matsayin sura ta daya to suratul hadid ba za ta ba da balas da yake so ba sai sai to suratul fatiha muqaddima ce wa tsora mishi wannan wai yana so ya bada mu'ujizar qur'ani to haka irin waɗannan abubuwa ana samun su da yau da yawa a hukuma da ake ganin wani bincike ne na ilimi da ake in nake mashi da alaƙa kuma da alqur'ani ne wa ilmun nasikh wal mansukh da ilmun an-nasikh wal mansukh Ali bin Abi Talib ya samu wani yana ta zuba wa'azi yana ta zuba wa'azi yace kai ka san an-nasikh min al-mansukh yace a'a yace ka bata ka batar shi da amfani wa ilmu القرآن ده da إعراب القرآن بدل ba dan i'rabi mutai yake nuna ba to من qur'an ilimi ne mai zaman da ake rubuce rubuce ba wai rubutu ɗaya ko biyu ba in na ce rubuce rubuce ko ba wai ina nufin daga shekara 500 abin da yake yanzu ba ina nufin shekaru aru aru wasu rubutun da ake san shekara a akan abin da ya shafi i'rabul qur'an in gane wannan da ke ko mafi kyawu da yawan mutum zai samu nan kurkusan yana da bashi da yawa sosai da wata sufuli goma ba durin mansun fi ulumul kitab al-maknun na kharaf al-halabi shi ma da shekara 600 da wani abu ya rasu kaga zuwa shekara ne kenan zai kasa shekara dubu kenan 600 kenan mana yake cewa wa ilmul qira'at da ilmul qira'at duk yana karkashin ulumul qur'an shi ma ilmul qira'at wata duniya ce mai zaman kanta wanda yake a kallan kalla bayan ka san tajwidi yadda yake ma'ana ba ka karanta qur'ani da yaranka ba ka zo ka haddace shafi'iyya da ba ta da yawa da uku ka haɗa da durra da sauransu da sai ga ilmul qira'a shi ma wata duniya ce mai zaman kansa wa ilmu addil ai da ilimin da ke bayanin kididdigan ayoyin alqur'ani yanzu na tambayi ku ayoyin qur'ani wani. na tambaye ku sai ga naira dubu shida ɗari hira da sittin da shida wanda gishi ake tambaya a jarabawa wannan zuƙitan malla ce kawai in kuma mutum ya ce ba haka ba ɗago ƙur'anin a ƙirga malamin ba shi da Allah kuwa a kasa da awa da ta ƙirga ayoyin ƙur'ani za ka zo ƙarshen suratul fatiha ƙarshen suratul fatiha aya ƙarshe ita ce aya ta dawa ka ba ku sai ka je ƙarshen suratul bakara sai ga ayar karshe ita ce ta 200 da kaza sai kai plus sai ga je karshen suratul ali imran sai kai haka ga kasa shi kenan ka alisafe su duka mana yake cewa fa wasuliha da kuma ilimin ina ne karshen aya ina ne farkon aya kuna jira da ke ko shine ma'anar fawasil kila za ga a wani wurin wuri kaza wuri kaza shine karshen aya amma a wani wurin kuma ba shine karshen aya ba misali suratu al-fatiha tana da ayuna bakwai amma a ruwayewar su wace ce aya farko alhamdu bismillahir rahmanir rahim aya ta daya alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu الرحمن rahim آية أخرى مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين بقي في انتباه أرواية ورشكينا أرواية حفص بارك الله فيك أرواية حفص آه، والكوفي مع المكي يؤدي بسمال حكي حتى القاضي أبو الفتاة فدعت كل تابة بسورة عدل عين والكوفي مع المكي يعود البسملة على رمم من كوفة على رمم من كوفة هنا عبد الله بن كثير المكي مع الكوفي على رمم من كوفة عاصم دا حمزة دا علي الكسائي دا خلف العاشر بسنا لسافة بسم الله أمسهم آية أشكال القرآن من isa ce wal kufi ma'al maki ya udu suna lissafa bismillah a matsayin aya sauran da ba bata ba kuma ba sa lissafa bismillah a matsayin aya suna lissafa aya farko ita ce alhamdulillah rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين kuma za ka samu wannan a fatiha za ka samu wannan a suratul asr wace ce aya farko a shi wal asr innal insana lafi khusr aya ɗaya kenan ina ashe kenan ayoyin alkur'ani mai girma ko in ka haddace qur'ani yanzu kai gaban muqaddima ne tukunna in gana so kai takhassusi a cikin ulumul qur'an to aiki ne a gaban ka sosai da sosai kowanne ɗaya nan da muka ambata mutum zai kusa kare rayuwarsa yana bincike akan su haka ibn arabi ya faɗa annabi gaskiya ba da shafi ulumul qur'an dole mu tahi tashi tsaye sosai da su ɗaliba alƙur'ani mai girma in ba su tayi sun koyi ulumin ƙur'an ba to su yanzu zai su musu malai ke cewa wa ilmu adil ayi da ilimin ƙididdiga ayoyi wa fawasiliha da kuma ilmin da zai nuna maka abu kaza da abu kaza da abu kaza ake lura ya zama ƙarshen aya abu kaza da abu kaza da abu kaza ake lura ya zama ƙarshen aya haka yake shine ilmu fawasil kenan wa ilmin rasmi usmani da kuma ilimin sanin ka'idojin rubutun alkur'ani mai girma kar ka manta rubutun imla'i da kuke a makaranta da aka koya maka al'imla wannan rubutu ne rubutun zube shi rubutun alkur'ani yana da nashi ka'idojin da ake karatu a kan ba kuma karatu ɗaya ko biyu ba in na tambaye ka na ce hayya ala sala ya ake rubuta hayya za ka ce mahawun ya'u ala ainun lamun ala harfi jarra kenan ko as-sala ya ke rubuta ta alfun sadun lam alif sai ha'u ta'alif kuna ji da ke ko in nace ka rubuta wa qimus salata wa atu ya za ka rubuta as-sala wawun hakan zaka ita ma wawun ba ana rubuta lam bane hakan nan wa ya komi ma li ad'ukum ila an-najah an-najah ya ake rubuta ta wa duk alif baki ne akan wawu idan kaje wani muka karanta da dazu inna rahmatallah qaida larabci suna ana rubuta shi ne bi ha'i ta'anis in muka ce ha'u ta'anis ne ba ita ce ta'ul da ake kira marbuta lafazin ta'ul marbuta yan noziri da yan primary 1 to 3 su suke cewa ta'ul marbuta amma yan firamare 4 to 6 ha'u ta'anis ake koya musu shi saboda ha'u ta'anis ba ina ba ta fahimci wannan da ke ko ha'u ta'anis ita ce ake nufi da ta'ul marbuta akan ce ha'u ta'anis da ta'u ta'anis ha'u ta'anis shine ta'un da ke cikin sura kamar Fatima kamar Rahma kamar Aisha shine ha'u ta'anis ta'u ta'anis ita ce kanat da ke cikin fi'ili kenan to a ƙa'idar larabci ha'u ta'anif ana duk sunan da yake da ha'u ta'ani da yake mace duk abin da yake suna ana rubuta ta'un din ne buɗaɗɗiya abin da rufaffiya kamar fatima za ka rubuta ha'un din ta'un din za ka rubuta ha'un ne kamar hamza kamar muawiya kamar rahma kamar qurratu kamar imra'atu amma imra'atu a cikin qur'ani guda ne suke buɗaɗɗiya guda nawa ne suke rufaffiya eh kun gane ko qurratu ayn kaga qurratu aynin liwa walak kuma ce wannan a kaidar rubutun gida rubutun zubi za ka rubuta qurratu ne da ha'u ta'anis buɗaɗɗiya ai rufaffiya amma a qur'ani buɗaɗɗiya ce to kuma wannan zai lizuntu in kana karatu aka ce ka tsaya akan wannan in kana karatu sai malamin ka ce tsaya akan wannan shi za ka ce ƙurrat ko ƙurran ya za ka tsaya a wata qira'a ina ba ta wuce shi wannan da ke zuwa na shi ne ma'ana a rasmul usmani domin ilimin rasmul usmani shara'i ne kafin abu ya zama ƙur'ani dole sai ya yi daidai da rubutun na usman ina dole kafa abu ya zama qur'ani sai ya zama yahtamilu ar-rasmi al-usmani ilmin sanin rubutu al-qur'ani mai girma ba karamin ilimi bane manya manyan mazhabobi da ake da su guda biyu na masharika da na maghariba maghariba kafin aina suke sa da'un dan kafin guda ne rubutun maghariba daya a sama kar ku ce rubutun rubutun maghariba da rubutun masharika to haka na shi ma za a ga alhamdu da ke jikin lam alif a ina ke dora ta tunda lam alif yana da gafani haka to a jikin na dama ko a jikin na hagu alhamdu da ilmin rubuta alkur'ani mai gida ilmi ne mai zaune da gindin sa wa ilmin lokacin arabiya da ilmin sanin yaren larabci min nahwi abin da ya shafi nahu wa balagatin da abin da ya shafi balaga wa siwahu ma da sauransu kamar ilmin sarfu kenan da yana cikin nahwu kenan wani shine ma'anar ulum malai ce wa yuradu bi kalimati alquran wa huwa almudaf ilayh abinda yake nufi da wannan alkitabul munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa qad taqaddama bayanu ta'rifi sai kalma ta biyu in muka ce ulumul qur'an mun yi maganar ulum mun yi maganar ulum kenan yanzu zamu yi maganar alquran sai ce abinda ake nufi da alquran shine alkitabul munazzalu ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine littafi da aka sako wa manzon Allah yana da amincin Allah su tabbata a gare shi wa qad taqaddama bayanu ta'rifi shi ko bayanin ta'rifin alqur'ani ya riga ya gabata wannan in mun yi fashi baƙi da baki kenan muka ce ulumul qur'an yana da tsagi biyu tsagi na farko ulum tsagi na biyu alqur'an to yanzu idan muke ce ulumul qur'an a matsayin shi na wata madda mai zaman kansa fa ba tare da mun hangi cewar an haɗa shi da ɓangarori guda biyu fa sai ma ce wa amma ma'ana sani fa yuradu bihi anna lafza ulumul qur'an lafzu ulumul qur'an ka cokan din sa nuqil eh nuqila min hadha al-ma'na al-idafi wa ju'ila alaman ala al-fann al-mudawwan wa asbaha madluluhu alaman ghayra madlulihi murakkaban idafiyan وعلى هذا فتعريفه بمعناه العلمي هو علم ذو مباحث متعلقة بالقرآن الكريم من حيث مبدأ نزوله وكيفية هذا النزول ومكانه ومدته وجمعه وكتابته في العصر النبوي وأهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وإعجازه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وأقسامه وأمثاله وترتيب سوره وآياته وترتيله وأدائه إلى غير ذلك من المباحث التي تذكر fi hadha al-ilm ma wa amma al-ma'ana thani amma ma'ana ta biyu to mu kallace lafazin ulumul ƙur'an mu ba da definition mai kyawun gaske da sunan ulumul qur'an sai ma yace anna lafzun ulumul qur'an lafazin ulumul nukila an ciro shi min hadha al-ma'ana al-idafi an ciro waɗansu al'amura wasu kalmomi an ciro bayanai daga ma'anar shi ta idafin da ya gabata wa ju'ila alaman aka sanya shi ya zama wani fayyataccen suna alal fannil mudawwan ga wani fanni mai zaman kansa al mudawwan wanda aka rubuta shi wa asbaha madluluhu alaman sai zamana abin da yake nunawa a sunan shi fayyatacce ghaira madlulihi murakkaban idafiyan ba shi yake nunawa ba a lokacin da muka yi la'akari da tarkibin idafi wa ala hada akan wannan jumla da muka yi cewar ulumul qur'an ilimi ne mai zaman kansa in muka kallaci ulumul qur'an a matsayin ilimi mai zaman kansa fa ta'rifuhu bi al-ilmi to ta'rifun ulumul qur'an a matsayin shi na wani fanni na ilimi da ake karatu na digiri na daya da digiri na biyu da digirin digirgir da farfesa da abin har imamanci ana samu to zaka ce ilmun wani ilimi ne mai zaman kansa zuma bahisa da yake da bincike masu tarin yawa mun ce imam al sayuti da ya rasu shekara ta 911 bai hijira a cikin al-itqan fi ulumul qur'an yana da mabhas daya biyu uku hudu biyar sai da yake hatta bana kuna jina da kyau sai da yake har guda nawa har guda a shekara kaga ba karamin al'amari bane متعلقة بالقرآن الكريم ما بايزن سنة علاقة دا القرآن من girma. in ya zama na ba da alaka da alkur'ani mai girma to ba bai shiga cikin ulumul qur'an ba min haythu mabda'i nuzulihi zaka fara karatun tun daga lokacin farkon saukar alkur'ani mai girma wa kayfiyati hadha nuzul da kuma yadda shi qur'anin yake sauka no kenan wa makanihi da kuma da ina da ina qur'ani ya sauka waɗanne ayoyi ne suka sauka a lokacin manzo Allah yana gida wanne ayoyi suka sauka lokacin yana tafiya wannan ayoyi suka sauka lokacin da iya hijira kafin ya zo madina tunda makiya ita ce wacce ta sauka kafin a hijira ko a ɗaya daga cikin tarihi guda uku madaniya wacce ta sauka bayan hijira to wacce ta sauka kuma yana kan hanya fa a gidi akwai su wanne ne suka sauka lokacin zafi wanne ayoyi suka sauka lokacin ɗari lokacin sanyi kenan wanne ne suka sauka cikin dare wanne ne suka sauka cikin rana wanne ne mala'iku ayo wata sura ce mala'iku dubu saba'in suka rakota wata sura ce kuma mala'ikun da suka rakota ba su kai wannan ba kaga shi sa ce wa kafiyatu nuzul kuma zaka tantance ba wai da an faɗa dan ruwaya ce in ko ruwaya ce dole zaka dora ta a ma'auni na sahihi da na saqi zai zama makabul zai zama mardu saboda sai an tantance ba mutum zai zo ya ci aika da yana cikin ulumul qur'an an roto kaza a sai an tantance shi wa muddatihi da kuma tsawon nawa tsawon lokaci nawa qur'ani ya ɗauka yana sauka wa jam'ihi da kuma yadda aka haɗa alqur'ani mai girma wa kitabatihi da kuma yadda aka rubuta qur'ani mai girma an rubuta fil asr nabawi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aka rubutun suwaye suka rubuta wa adi abi bakr haka da zamanin sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an wa umar da zamanin sayyidina umar radiyallahu anhuma Allah ta'ala ya kara masa yadda lafazin radiyallahu an ba sai mun maimaita ba mun ce yana da fasarori guda biyu ko ka ce radiyallahu anhu ya Allah ka yadda da shi tunda su biyu ne radiyallahu anhuma ya Allah ka yadda da su nan kai kenan addu'a to ko wannan fasara ta karɓaɓɓe fasara ce domin Allah madaukin sarki yana cewa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ko muka ce radiyallahu anhuma Allah ya yarda da su kana ba da labari kenan wannan fasara karɓaɓɓe fasara ce تعالى تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه abu na gaba malam ya ce wanda aka rubuta zamanin halifancin sayyidina abubakar ya aka rubutun qur'ani a wannan lokaci da zamanin halifancin sayyidina umar ya aka rubutun qur'ani a wannan lokaci na farko da abubakar siddiq shine abdullah shine abubakar shine abubakar amma asalin sunansa abdullahi sunan babansa usman shine abdullahi bin usman bin amir bin amr bin sa'ad bin murra at-taymi shine awwalur rijali islaman farkon wanda ya fara musulunta a cikin maza wa afdalul da ba'da biya shine fiyayyen al'umma bayan annabin wannan al'ummar to shine lambawan shine kadai khalifatul rasul Abubakar Siddiq shi kadai ne khalifatul amma Umar sunan shi amirul mu'minina dan shi khalifatu khalifati rasulillah kuna jina da ko shi Umar halifa ne ba na manzon Allah ba a halifa ne na halifa manzon Allah sallama sunna Uthman shi halifa ne na halifa na halifa isa daga na Umar shi ake kira Amirul Mu'minin ba tare da an yi abin nan ba shi ne babban na hannun damar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi nasu tanzil iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana shine kuma shirkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aure mashi da yarsa Aisha as-Siddiqatu bint Siddiq shine amirul hajji shi annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tura ya zama shine amirul hajji a shekara ta tara bayan hijira an da mun san tawagar amirul hajji ko to shine amirul hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura ya zama shine amirul hajji a wannan shekara ɗaya. ya yi halifanci tsawon shekara goma sha uku shi sai na abubakar ya rasu a tsawon shekara uku ya rasu a shekara ta goma sha uku da hijira ya rasu a shekara ta goma sha uku da hijira ya yi halifanci tsawon shekara uku ubangiji subhanahu wata'ala ya kara mashi daraja ya kara mashi ɗaukaka to shi ne malam yake cewa za ka yi bincike kan ya matsayin rubutu alkur'ani yake a zamanin sai na abubakar da zamanin sai na umar shi kuma sai shine umar ibn khattab sahibul futuhat a zamanin shi ya shigar da musulunci kasashe masu tarin yawa shi ya shigar da musulunci yankin tabaristan abinda ya shafi iraki da iran da pakistan da duk wannan nahiyar zamanin sai na umar musulunci ya kai gare su shi ya musulantar da su hakan nan ma nan yankin sham da kudus da duk zamanin sai na umar musulunci ya shiga waɗannan garuruwa ɗin ya auri ɗiyar na aliyu shi umar bin khattab ya auri ɗar na aliyu ta cikinsa wacce ake kira ummu kulsum wacce take ya ce ga fatimatu zahara ma'ana kenan ya auri jikar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan jika ko ita ce ita ce ummu kulsum diyar Fatimatu Zahra da suka haifa da tare da Aliyu ibn tare da Ali ibn Abi Talib Umar bin Khattab ya rasu a shekara ta 23 da hijira ya yi halifanci tsawon shekara goma tsawon shekara goma ya yi yana halifanci yasa ibn abi dawud yake cewa wa qul khairan nasi ba'da muhammadin wa zirahu idman usmanu al-arjahu wannan ma yake nufi yace في وكتابته في العصر النبوي وعهد أبي بكر وعمر رضي الله عنه عنهما وإعجازه وناسخه ومنسوخه دمون فقط فسر قازكو دا ناسخ شينا أبن دي شاري منسوخ أبن دا أكا شاري هذا الحكم الناسخ حكم دي شاري الحكم المنسوخ حكم دا أكا شاري ذاك الآيات الناسخة ga ayar da ta share wal ayatul mansukha ga kuma ayar da aka share wa muhkamihi da ayoyin da suke ma'anonin a fili yake wa mutashabi da ayoyin da suke sanin ma'anonin su sai malamai wa qasami da rantsuwar da suka zo cikin alqur'ani mai girma duk yana cikin ulumul qur'an aqsamul qur'an kenan wa amsali da misalan da suka zo cikin alqur'ani mai girma za a ga misalai ne ubangiji subhanahu wataala ya faɗi cewa ya buga misalai masu tarin yawa a cikin alkur'ani mai girma ke da ba sai ka zo kana buga misali ga ruwa ga turare ba ko ga akwatin kuɗi ga akwatin qur'ani ba duk ba sai ka yi wannan misalan ba misalai sai daga sun gabata a cikin alkur'ani mai girma wa tartibi suwarhi da kuma yadda jiyar aka jeranta surorin shin yadda aka jeranta surorin nan fatiha baqara al imran nisa haka suka suke a jerorin sauka to duk shi ma ilimi ne mai zaman kansa tartibi suwa wa ayatihi da kuma yadda aka jero ayoyin alqur'ani shi yadda aka jero ayoyin qur'anin nan haka suke bayan mun karanta aya farko da ta fara sauka iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq azu ayi biyar ko ga yake to shi ma ilimi ne mai zaman kansa tartibu suwa da tartibul ayat duk yana cikin ulumul qur'an wa tartilihi da kuma yadda ake rera alkur'ani mai girma ta ina ne suwaye suke karantawa da madda iri kaza suwaye suke karantawa da madda ba iri kaza ba in na tambaye ku almaddul munfasil tana da fuskoki guda nawa da kun tambaye ni a wace ruwaya a ruwayar hafs madda munfasil tana da fuskoki nawa madda munfasil wa zai bada misalin ta inna anzalnahu inna anzalnahu to inna janawa take da shi fuskoki nawa take da shi fuska ta farko janawa kenan fuska ta biyu janawa kenan fuska ta uku janawa kenan wannan yana bukata a kaɗe mai ƙura wannan tartibin ba yana bukata a kaɗe mai ƙura musamman na tambaye ko a ruwayar hausa a ruwayar ta hausa muke karanta nan ko to yana da kyau a kaɗe batun jajiyar wai ƙaunin mai da'ifin jiddan za ka iya babu shi ƙwarai kuwa kuma kaga ta tajwidi fa wani sashi ne ƙaramin a cikin harkar abin nan to akwai ilimin tartila yadda ake karanta qur'ani kuma asali shi ne a talaki ka karanta a gaban malami maka bayani shi ne asali amma ka sa kasa ka saurara ba wanda zai ce maka yadda kasa din ya karanta haka kai ma ka karanta lokacin da ka tashi maimaitawa wa ada'ihi shine shine ada yanayin ilimin karanta shi tartil rerawa ya ake rerawa sai da ba za ka wuce ka'ida ba ba zai zama na sautin ka ne kawai yake ganka ba kaza ko wanda yake karatu shi sautin yake bi inda sautin ya kada a yi ja biyar kawai sai ya kada inda sautin ya kada ja uku sai a sai a kada ba wai ilimin ne yake jan shi ba sautin yake bi kaga wannan wani matsala ce mai zaman kanta wa adai da kuma yadda ake biya shi a biya ma ka biya a biya ma ka biya dishi ma ilimi ne mai zaman kansa ila ghairi zalik yake cewa zuwa ga wani haka min al-mabahith allati tudkar fi hadha al-ilm daga cikin mabahis bincike da ake ta ambatan su a wannan bangare na ulumul qur'an wa mawdu hadha al-ilm inda ake magana ta ulumul qur'an al-qur'an al-karim shi mawdu ulumul qur'an inda ake aiki da ulumul qur'an inda yake shine al-qur'an al-karim al-qur'ani mai girma kamar yanzu tambaye ku ilmul tajwid mawdu'un shine ina eh al-qur'an al-karim ina fata mun fahimci wannan cikin alqur'an karim to amma tunda mawdu'uhu alqur'an karim ya yake yadda ake yin shi a qur'ani kuma ake yin sa a wasu wurare kun bai ci abin da nake nufi me yasa yadda ake karanta qur'ani wajen madda biyu a ja biyu wurin madda hudu a ja hudu me yasa idan an zo addu'a kuma ake yin haka in an zo addu'a in ana rera addu'a kun bai ci tambaya اللهم إنا نسألك misali ba madda ba ta biyo wurin ba amma da an zo yin alqanut ko yin waɗansu addu'o'i me yasa ake bin usulubin su irin yadda ake yi na alqur'ani bayan kuma mawduhu alqur'an alkarim ko dai mawduhu kulli shay to kenan dole a raba kenan ina fata mu fahimci wannan da kyau kada a ɗauki wasu da qur'ani ikhtasa bihi a sanya ma waɗansu abubuwan da ake yi da ake ganin yana ciki addu'o'i addu'a ake yi ba murya ake bi ba kun ji shiru za ku ji magana ta ɗagi ƙarfi ko yawwa addu'o'i yadda ake addu'a daban yadda ake karanta qur'ani daban salon da ake bi na karanta qur'ani na gunna da izhari da mudud a qur'ani ake yin su in an zo yin addu'a ba haka ake yin su ba sai ce wa mawdu' hadha wa mawdu' hadha al-ilm al-qur'an al-karim min ayyi nahiyatin min nawahi hadhihi al-mazkura Al'ƙur'ani mai girma ta kowace irin nahiya ta waɗannan nahiyoyin da aka ambata da izinin Allah madaukakin sarki nan za dakata a daidai wannan gabar kenan sai zama na na gobe za tashi fa'idatu darasin mu yanzu mun san menene ulumul qur'an kawai dai abin da zan bi ku bashi shine wannan kuma kun sani gobe zan yi tambaya me ya menene ta'arifin ulumul qur'an ta bangarorin shi guda nawa biyu karka zaman da wata hadda kana janta tana janka ka ce ulumul qur'an ilmin hu mafahim sai ya dan karanta sai ya daga kai sai ya kaman ban gan shi ba sai ya sake duba a a sai ya dan daga kai ba haka yake ba subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk